صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a cikin wannan dare mai albarka wanda shi ne daren goma sha ɗaya ga watan almuharram alif ɗari hudu da arba'in da uku hijiriya e alif ɗari hudu da arba'in da uku hijiriya wanda kuma yau muna ashirin ga watan takwas dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiyya a wannan masallaci na mai sunan masallacin tunawa da sheikh al-mujaddid abubakar mahmud gumi rahimahullahu ta'ala da ke farfajiyar makarantar rabi'a a cikin garin gusau a jihar zamfara ta arewa maso yammacin najeriya a wannan lokaci bayan sallar isha muke roƙon allah subhanahu ta'ala. ya mana jagora akan abin da za a ji daga gare kuma Allah ya yi wa abokina a Sheikh Bunyamin afuwa akan zuga ni da ya yi kwarai da gaske wanda nake roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda sai na abubakar radiyallahu anhu ya yi. Allahumma la ta'khudni bima yaqulun waj'alni khayran mimma yaqulun waghfir li ma la ya'lamun matashiyar tunatarwar mu a yanzu shine yin adalci ga wanda ake mayarwa da martani ko kuma a fakaice abin da ya kamata a yi lokacin mayar da martani da kuma abin da bai kamata a yi ba. To, ita awa. kira zuwa ga addinin Allah ya kunshi abubuwa da yawa wanda daga ciki akwai karantarwa kuma daga ciki akwai wa'azantarwa daga ciki kuma akwai wayar da kai wanda karantarwar ita ce muhimma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta farko kamar da Allah ce huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma yuallimuhumul kitaba wal hikma shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fara yi to duk lokacin da mutane ba su san abu ba yana da kyau a sanar da su sanda kuma suka yi wa abu wata irin burguwar fahimta suka san shi ba daidai ba to yana da kyau a gyara musu wannan fahimtar domin su fahimci abin daidai haka zalika idan mutane suka bar wani abu da ya kamata a ce sun yi ko suka yi wani abu da bai kamata a ce suna yi ba akwai majalin da ake ilmantar da su saboda an fahimci cewa rashin sani ne ya janyo suke irin wannan abu akwai kuma lokacin da ake jan kunnen su a tsoratar da su azabar Allah a faɗakar da su a wayar musu da kai akan ya kamata su yi wannan abin da ba sa yi ko kuma ya kamata su bar wannan abin da ba sa yi da suke yi to a tsakankanin haka idan har aka shigo da wani abu cikin faɗakarwa da jan hankali sawa'un ta sigar magana ko kuma ta sigar rubutu to lallai haƙƙi ne akan masu kira zuwa ga addinin Allah su gyara wannan abu to wannan abin shine abin da ya kira raddi ko mayar da martani wanda yana zuwa ta sigogi daban-daban ran ana yin sa tsakanin kai mai yin raddin da mayar da martanin da kuma wanda ya zo da karantarwa ko wayar da kai ko faɗakarwar da ta saba wa daidai da gaskiya wanda da kai da shi ɗin kowanne yana da dalilin sai da ya dogara da shi sai ka wayar masa da kai ka gaya masa matsalar da kuka yi saɓani akan cewa ba akan daidai yake ba shi kuma ya tabbatar maka da cewa akan daidai yake ƙarshe a isa zuwa ga natija sakamako wanda wannan shi ake kira munazara ko mubahasa ko hiwar ko kuma wani suna daga cikin sunaye na ilimi da ake kiran wannan abin da shi wani lokacin kuma kakan akan yi a rubuce a rubuta ko dai a tura wa mutum ko kuma a sake shi ya zagaya inda aka san cewa wannan bara gurbiyar fahimtar ta rasa to asalin yin raddi yana ɗaya daga cikin babi na da'awar da Allah ya yi nuni zuwa gare shi a cikin alkur'ani mai girma Allah subhanahu wataala yake cewa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan wajadilhum billati hiya ahsan kuma ka tattauna da su ah, ku yi musayen yawo amma ta hanyar da ta fi dacewa saboda shi addinin musulunci yana yi wa manufa hidima ne ba yana wasu zuciya hidima ba ne duk abin da a ɓoye ya kamata a yi shi to bai kamata a bayyanar da shi ba abin da kuma bayyanar da shi ya kamata a yi to bai kamata a ɓoye shi ba alƙur'ani ya mayar da martani akan miyagun aƙidu ya mayar da martani akan miyagun ɗabi'u ya mayar da martani akan wa'yansu mutane a dunkule jama'a guda ya mayar da martani a kan ɗaiɗaikun mutane kuma duka a dunkule ubangiji subhanahu wataala wata cikin suratul an'am yake cewa wa zarika da fasilul ayati wal na sabilul mujirimi kamar haka ne muke yin bayanin ayoyi daki daki domin hanyoyin mutane masu laifi hanyoyin su bayyana a gansu a gane su to a ƙarƙashin wannan babu ya sa raddi akwai shi a shari'a ta musulunci don haka wajibi ne ga duk wanda zai yi raddi da sunan ibada to ya risina wa ƙa'ida ta shari'ar musulunci kada ya bi son ransa wanda a cikin wannan zaman ne muke so mu tattauna kaɗan daga cikin ƙa'idojin kuma mu auna su da irin tsarin da mu muke bi a yanzu mu ga shin raddin da muke yi yana da alaƙa da koyarwar da addini ya mana ko kuma dai muna shigar da san rai muna sakin hanyar addini amma kafin nan me matsayin raddi a musulunci me hukuncinsa to a kamar yadda aya ta nuna wajadilhum billati hi asan al shi shine Allah subhanahu ya ce mana wala tujadilu ahlal kitab kada ku dinga jayayya da ahlal kitab wanda sune a cikin kafirai su ne mafiya kusa da musulmai domin su suna da littafi bata suka yi suka bar littafin da wanda suka jahilci littafin su ne kiristoci da kuma wanda suka bata suka bi son zuciyarsu al-maghdubi alaihim wasallim to amma sai Allah ya kawo togaci ya ce illa billati hi ahsan wanda wannan ya nuna larura za ta iya sawa a yi raddi to idan larura ta sa a yi raddi to me hukuncin raddin to akwai raddin da ya zama wajibi shine idan aka kawo wani abu aka bayyanar da shi wanda wannan abin yana cin karo da asalin saƙon da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi wanda ya shafi aƙida ko ibada ko tarbiyya ta ta ɗabi'u ko mu'amala sai aka zo da wani abu da ya ci karo da asalin manufar saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to wannan wajibi ne a samu waɗanda za su mayar da martani akan wannan abu saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wal minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar lalle a samu ɗan su a cikin ku da za su tashi su yi kira zuwa alkhairi kuma su yi hani gaburan aikata mummuna kuma su yi umarni zuwa aikata kyakkyawa wanda wannan duk zai shiga cikin faɗin wannan tsarin. Sannan kuma bai raddin da shi kuma kamata yi amma bai zama tilas ba bai zama wajibi ba. Idan aka zo da wani abu wanda yana zai iya kawo cikas a cikin tafiyar da al'amura na addini ko na rayuwa. amma waɗanda aka rufa da abun ma ba su san da shi ba ba su fahimce shi ba kwata-kwata ba ma ya cikin tsarin su ba ma lalle ne su gane shi ba ko kuma wanda ya zo da tsarin ya taƙaita tsarin a iyakansa ne kuma babu barazanar cewa zai iya shafar mutane a irin wannan babin idan ya zanto maslaha ta bayi zuwa ga tanadar martani zuwa ga wancan abin da aka yi mara kyau na aƙida ko na ibada ko na mu'amala ko na tarbiyya domin ko da tsautsayi zai iya sawa wannan mummunar fahimtar ta yaɗu zuwa ga mutane to akwai abin da zai iya zama magani maganin to akwai kuma raddin da yake haramun bai halatta ba shine raddin da ya bayyana ko kuma ya rinjaya bisa zaton mai shi cewa yinsa zai iya taso da musibar da gwandama a yi shuru a kan a yi misali mutum ya tashi ya ce zai kawar da wata ɓanna ta magana ko ta rubutu ko ta aiki da wa'yansu suke yi wanda ƙarfinsu da kuma ɓannarsu ta kai ta da zarar ka faɗa su ce audan mun tsaya a iya haka ma to bari mu ƙara abin da ya fi haka ko kuma zai sa waɗansu da suke da kyakkyawar fahimta akan tsarin da ake kai ake tafiya to kuma sakamakon wannan rajin za su samu wata mummunar fahimta su ma kasa gane inda addinin ya dosa ko kuma zai ba wa maƙiya Allah dama su yi amfani da wannan kafar su wa addini ta inda ba a zato an gano wani abubuwan guda uku ko ala sabilil misal a hukuma ce ta zo da wani tsari wanda wannan tsarin ya ci karo da tarbiyyar musulunci amma kuma musulmai kusan duk sun sani sun san tsarin ya ci karo da tarbiyyar musulunci kuma a tsarin hukuma akwai mafita akan aikata wannan tsarin ba tilas ne kowane ɗan adam sai ya aikata wannan abu ba amma ma baka aikata ba kana da inda za ka yi ka kuma ci gaba da rayuwa to ka tashi ka ce za ka mayarwa da hukuma martani akan irin wannan abin zai iya sawa ta fusata ko ta wajabta shi akan kowa ta zo ta ringa yi wa mutane hukuma akan musiba ko kuma wani abin da ya biyo baya wanda gwandama da shiru kuka yi to wannan haramun ne kace za ka mayarwa da martani akan irin wannan matsalar ko kuma misali raddi ne wani zan yi wa wani akan wani abu da ya shigo da shi cikin tsarin addini wanda wannan abun idan na yi masa raddin to shi kuma arne yana can gefe jira yake yi in gama wannan bayanin ya ɗauke shi shi kuma ya jefi musulunci da shi a inda ba zan iya zuwa in kara musulunci da wannan da raddin kamar yanzu abin da yake faruwa a ƙasashen turai tashoshin da suke zagin musulunci yawanci ɓoye sunan ahalus sunna suke yi su zagi musulunci amma da yawa daga cikin tashoshin shi'a da suke ɗauko maganganu na ƙarya suke danganta su zuwa ga sahabbai da kuma maganganu na ƙarya suke danganta su zuwa ga magabata na gari shi waɗannan tashoshin suke ɗauka sai su canja masa tsari sai zama musulunci suke nufi kai tsaye da su to wannan ko da gaskiya ce da ka fito ka yaɗa wannan gaskiyar wani kuma maƙiyin addini ya ɗauke ta ya je ya zagi musulunci da ita gaba ɗaya nuna cewa gaba ɗaya musulunci haka yake kamar yanzu misali cikin tsofaffin filosofas da suka zazzagi addini gaba ɗaya da na musulunci da na kiristanci da yahudanci ai da yawa daga cikin su sun keto wani yanayi ne lokacin da aka gurɓata addinin kiristanci sai suka zaci gaba ɗaya addinin haka yake sai suka ɗauki wayannan ƙa'idojin da suka gani a cikin addinin kiristanci sai suka yaɗa shi akan gaba ɗaya ragowa addinai su a zaton haka addinai suke ko kuma kawai sun yi amfani da wata mummunar manufa a cikin zuciyarsu ba don komai ba sai don su soki addini wannan maganar ibn qayyim Allah ya kansa da rahama yayi shigenta domin yayi bayani akan annahyu anil munkar inda ya kasa annahyu anil munkar zuwa kaso huɗu, munkarin da za ka hana in ka hana ka tabbatar da cewa za a koma a yi a yi aiki na gari sabaninsa wannan sai ka duba ka gani idan kai kaɗai ne a cikin al'umma wanda za ka mayar da martani akan wannan abin to wajibi ne a ka? in kuma ba kai kaɗai ba ne ba to ya kamata dai amma ba dole ba ne a ce ni a matsayina na abubakar abdulsalam duk wani abu da na gani na munkari ko duk wata magana da aka yi aka jefo ta zuwa ga addini ko duk wani abu da aka lalata ni ne kaɗai zan tashi in ce zan zan hana a'a watakila akwai mara raji sai ɗauki iya abin da zan iya kuma sai in duba maslaha abu na biyu shine munkarin da zaka hana za a daina shi amma kuma za a yi wani munkarin irinsa to wannan sai ka duba tasirin munkarin guda biyu da na farkon da za a daina da wanda za a dawo a yi in ka ga duk irinsu ɗaya ne to ba sai ka ɓata lokacin ka ba gandama ba sai ka ɗauke mutane daga nan ka komar da sunan ba kawai ka kyale su to idan kuma za ka hana munkarin ne a taso a yi munkarin da ya fi wannan to gwanda ma ka yi shiru abin da ya fi zama wajibi a gare ka kenan wannan game da abin da ya shafi hukuncin raddi kenan don haka ba wani ɗan adam da zai zo ya dasa kansa a matsayin alƙali ya ce duk lokacin da ya gano wani abu da yake jin cewa ya saba wa fahimtar daidai a fahimtarsa yau ya taɓa wancan gobe ya rafci wancan jibi ya rafci wancan gata ya yi rafci wannan to zai zama mutum ne mai gardama da musu kuma abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma dalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal babu yadda za a yi mutane su bata bayan Allah ya ba su shiriyar da suka kasance a kanta alamar da za ta nuna maka cewa batattu ne shine za ga Allah ya jarrabe su da musu da gardama kullum a cikin husuma suke sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara mana aljadal din da husuma a cikin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya karanta Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasim misalin da suka kawo maka ba dan komai suka kawo maka shi ba sai dan gardama dama su mutane ne masu husuma yau sun yi da wannan gobe sun yi da wannan yau sun dauko wannan matsalar gobe sun dauko wancan matsala a ah, al-imam al-auza'i Allah ya ji kansa da rahama ko kuma ce Umar ibn Abdulaziz, Aziz Allah subhanahu ta'ala, ya ji kansa da rahama ya kuma gafarta masa kamar yadda al Malik a cikin al ta saye fitar kuma sannan al-imam Darimi Allah ya ji kansa da rahama ya rawaito afwan maganar imam Darimi yake cewa Iza arada Allah bi qaumin sharran idan Allah ya nufi mutane da sharri alzabahumul jadala sai Allah ya sanya musu musu kullum a cikin musu suke da mutane wa mana'ahumul amal sai kuma Allah subhanahu wataala ya hana su yin aiki a madadin su shagala da abin da zai taimaki mutane na karantarwa sai kaga sun koma musu yau sun taba wancan gobe sun taba wancan jibi sun kamo wancan gata sun rafi wannan sai zama iya aikin da suka iya kenan waccan magana ta Umar ibn Abdul Aziz wacce take cikin sunan Darimi da kuma al-Muwatta ta Imam Malik bi riwayati al-Hasan Abu al-Hasan al-Shaybani Allah ya kansa da rahama yake cewa Umar ibn Abdul Aziz Allah ya kansa da rahama yake cewa man ja'ala dinahu gharadan lil khusumat duk wanda ya mayar da addininsa ya zama karan bara na husuma kullum sai ya yi abin da sai an yi musu da shi za ka kwantsama abin da mafiya yawan mutane ba za su yarda da shi ba ka kamfato maganar da mai hankali in ya duba sai ya dinga tuhumar anya kwa kana da hankali anya kwa dan Allah kake yin wannan abun to babu dan adam din da zai mai da addinin sa ya koma haka ce sai kaga wata alama aksar tanakku sai ka ga daga nan ya fada can ya jira can daga can ya fada can ya jira can wannan yana ɗaya daga cikin sharrin irin wannan da haka idan muka duba za mu ga kenan ashe martani akwai wanda shari'a take so kuma ta yadda da shi akwai kuma wanda shari'a ba ta so kuma ba ta yadda da shi ba akwai nafsoshi da bayanai da suke nuni akan haka wanda babu lokaci da za mu bayani a kai mayar da martani yana da manufofi daga cikin manufofin mayar da martani na ɗaya bayyanar da haƙiƙanin addini ba wai manufar mayar da martani shine kaskantar da wanda kake mayarwa da martani ba ko kuma ƙoƙarin dole sai ka ɓata sha al'umma ko shine iblis ba shakkinsa ne a gabanka ba abin da yake gabanka shine me ya kawo wanda ba daidai ba ya za a yi ka kawo daidai dai idan maslaha ta bayu akan kan mayar yadda martanin ba ma sai ka nuna wane kake mayarwa da martani ba to wannan shine fi zane maka tilas da wajibi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da yawa daga cikin martanin da yake mayarwa bai cika damuwa da sai ya ambaci suna ba sai dai a ruwaya a ce maka wane da yayi kaza yayi kaza sai manzon Allah ya tashi ce ma balu aqwamin me yasa ne wasu mutane suke kaza da kaza saboda ba shakhsin mutanen ne abin da ake bukata akwai mutanen da duk za a iya mai musu da martani yanzu Abu Lahab ya cancanci a mai masa da martani saboda irin abubuwan da yawa addinin musulunci na na sharri da abubuwan da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma inda za a tare ka a ce ka du ka koma al-kutubul arba'at ashar ba al-kutubus sita ba at-tis'a ba ka nemo inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana sunan Abu Lahab ko Abu jihar lokacin da yake mayan masa da martani zaka sha wahala baka samu saboda manufar ba wai shaksin su bane batacce kan batacce ne duk yanda zaka yi akan ka nuna batacce ba batacce bane in dai Allah ya batar da shi yana nan a bataccen sa wanda ku duk Allah bai batar da shi ba duk inda duk yadda zaka yi ka shaka masa kashin kaji baka isa ba Allah ma ba zai baka iko to saboda haka wannan ita ce manufa ta farko fito da addini na gaskiya ba ƙoƙarin ƙasƙantar da mutane ba sai abu na biyu shine kawar da ɓanna to a nan ƙarƙashin kawar da ɓannar idan maɓarnatan sun nace akan asalin ɓanna kuma ya zanto samuwarsu tana da alaƙa da ko kuma tana zama barazana ga buran gushewar ɓannar to wajibi ne a bayyanar da su a kuma taɓa su gwargwadon yadda nagartarsu za ta rushe in an tabbatar da rushewar nagartar tasu za ta bayi zuwa ga karɓar gaskiya ga waɗanda za su iya ruguwa da su amma ba ka ba duba ka ga usulubin da ƙur'ani ya wajen yi wa fir'auna ranci ka ga magana ta haɗari da fir'auna yake faɗa sai ake ce musu ma illa ma ara ni ba abin da nake dora ku akai face akan ra'ayina wa ma ahadithu illa sabila rashad kuma wannan tafarkin na kafircewa annabi Musa shine tafarki na shirya da nutsuwa dan haka shi za ku bi amma kai Qur'ani bai wani bata lokaci wajen katattala wannan magana da Fir'auna ya yi ba ko kuma ya ɗauki Fir'auna ya masa kace-kace a guraren da Qur'ani ya taɓa shakhsiyar Fir'auna zaka ga ba su da yawa saboda an tabbatar da cewa raddi akan maganarsa ta isa ba sai an yi wa shakhsiyarsa raddi ba asali raddi akan shakhsiya ba ba ɗabi'ar musulmi ce. Fir'auna da ya tashi yana so ya ɗin annabi Musa a idan jama'a farko ya fara ce masa in in kunta ta bi ayatin fa'ti biha in kunta min as-sadiqin duk da aka gama amma ya da annabi Musa sai ta alam na rabbika fina walidan kai wai ba kai ne dan yaron nan da kake a gidanmu ba wala bistas na min umrika sinin ka zauna tsawon shekaru a wajen wa fa'alta fa'alta kallafi fa'alta kai mana wannan kisan da kai wa anta min al annan Musa bai ce kai kuma kai ne kake kaza kai ne kaza sai kai annan Musa ya bashi amsa yi masa raddi akan fikira ba raddi akan shakiya yace wa idan wa ana min ad-dallin fa farartu minkum lamma khiftukum fa wabali rabbi hukman waj'alani min al-mursalin wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abadta bani isra'il shikenan na gama masa raddi amma bai tsaya ce to kai kuma kai ne mai kaza kai ne karkataccen nan kai ne batacce ba ana yin haka amma idan ya zama hakan ita ce maslaha kadai sai zama kamar shiga ban ɗaki ne ba a shiga sai da larura ballantana in martanin ya zama tsakanin musulmi ne da musulmi wataƙila idan tsakanin musulmi ne da waninsa idan ya zanto zai kunshi zagi ba saboda addini ya hana zagi wala na yadda yad'una min dunillahi fa yasubbu allaha adwan bighairi ilmin kazalika zayyana likulli ummatin amalan in bai kunshi zagi ba to Allah subhanahu wa ta'ala ce hal unabbiukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qirada wal khanazira wa 'abada at-taghut ulaika sharrun makanan wa adallu an an sawa'is sabil لعن الذين كفروا a بني إسرائيل على kama داود أما جد da بأكام da ينسو وانا دوانا دوانا سوى لك دوان دي تربود شيء أكي أما كاقا بأت ce ai akwai waɗanda aka saukar da aya kususan saboda shakiyansu akwai jagororinsu akwai shugabanninsu amma maslaha shine ba wai zatin su ake nufi ba aikinsu su ake nufi wanda kuma duk sifantu da aikin su to shi ma ya zama su to sai kuma daga cikin manufofin ranti shine hatse banna da tsayar da ita da haka idan wanda zaka mayarwa da martani yana da ɓannace-ɓannace da yawa sai zanto kai Allah ya sa ka san ɓannace-ɓannacen nasa amma wacce ya fitar da ita zuwa ga mutane ɓanna ɗaya ce to wajibi ne ka taƙaita akan wannan ɓanna ɗaya domin fito da ragowar ɓannace-ɓannacensa ya haɗa ɓannace-ɓannacen nasa ne sai ka bari sai lokacin da ya fitar da ɓannar ta biyu to idan larura ta bayi zuwa ga a mayar masa da masani sai a mayar masa da masani amma yanzu da yawa daga cikin mutanen mu abin da suke yi shine ne. wanda ake wa martanin ma bai taba sanin sa ba sai a fito da shi a halitti laifin kuma sai a jingina shi zuwa gare shi ta hanyar bibiyar ko ayyukansa da maganganunsa sai a haifar da wa'insu matsalolin da shi ma bai san su ba sai a gaya wa mutane an gaya wa mutane kuma a yi musu sharhin bannar kuma an tashi mai da martanin sai a zagi wanda ake zargin cewa ya yi bannar ƙarshe kuma ba za a mayar da martanin ba la'alla kuma ɓarnar sai ya zama tana yawo a ban ƙasa. To da sauran dai manufofin da lokaci ba zai ban mu mu yi su ba don haka ba ya halatta ga mutum saboda an fusatar da shi an ɓata masa rai kawai ya ce a sanadiyar haka shi bari an taɓa shafiyarsa. To kai da ka ce min na yi kaza kai ma ba ka yi kaza ba. To me kenan kai ai ka manufarka ta mayar da martani shine huce takaici da damuwar an taɓa ka duk lokacin da ka taɓa wani nasu to a lokacin suke da bakin da za su iya magana amma wanda zai kwana yana cewa Allah uku ne ba ruwansu da shi saboda ai ba su ya taba ba Allah ya taɓa wanda zai kwana yana dirkaniyarsa da sharholiyarsa wanda asali ma bai kama tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba wannan ba su da matsala da shi lokacin da suke da wanda suke da matsala da shi kawai wanda yake kan tafarkin Allah da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yayi kuskure ko kuma wanda suke ganin ya kamata yayi kuskure to wannan barazana ne gare su su akan kin kansu don haka za su iya taba shi to wannan kuskure ne a raddi yana da amfani idan ya zama an cika ka'idojin da ya kamata abu na raddi amma za mu faɗi amfani amfani guda biyu mu dakata a kai daga cikin amfanin raddi wato na ɗaya yana taimakawa wajen tabbatar da kyakkyawar aƙida don haka duk raddin da mutum ya yi ko a rubuce ko a baka sai aka auna aka ga reaction shine tafa'ul na mutane infialin mutanen da aka yi raddin ya isa zuwa gare su da kuma irin feedback ɗin da aka samu ba a iya samun wani abu da zai rinjaya a zato cewa an samu nasara wajen tabbatar da kyakkyawar aƙida ba to wannan raddin bai ci nasara da za ka zo ka yi raddi sai ka tarar da a ƙarƙashin raddin naka an samu wa'yansu mutane masu tarin yawa wanda suna ta ɗaukar waɗansu shubuhohi kuma suna ta zagin kyakkyawar aƙida ya kamata ka yi a kanka ka ga anya ko wannan raddin naka ka ci nasara ya kamata ka yi istighfari akan wannan raddin naka domin idan ma ka yi akan daidai ne to watakila ka gaza ka zama fitnatan lil qaumi zalimi domin ka zo a yanayi mai raunin da sai ka zaci cewa ashe gaskiyar ma da ake zato haka take ma to gaskiyar ma ba ta yi ba kenan a sanadiyar mummunan raddin ka yasa gaba ɗaya suka sake dagewa akan batansu ballantana kuma idan matsalar da kake raddi a kanta matsala ce da zai yi wa akwai ishtihadi ya shiga cikinta a sanadiya haka kuma sai ka janyo mutane sun ƙara tsanar aƙida kyakkyawa to wannan ya zama wajibi mutum ya yi muradi a kansa kai ya ƙara fitowa ma ya ce zai yi raddi idan za ka yi raddi akan bida'a, to ya zama wajibi ka tabbatar da cewa a sakamakon raddin da kai na bida'a mutane sun ƙaunaci sunna domin bai zama wajibi akan ka kai kaɗai ba ballantana ka ce zan sauke nauyina la'alla dai garin nan da kake raddin a garin ba madiyana ba ce kai kuma ba shu'aibu ba ne bale a ce ila madiyana a kawun shu'aiba da ka in ba kai ba sai Allah ya kama ka akan rashin yi Gayatu ma yaku mafi tsororuwar abin da za a ce na hukunci shine a ce raddin mustahabbi ne to kuma duk mustahabbin da zai janyo barna to barinsa kuma shi yafi zama mustahabbi akan yi yin mustahabbin zai iya zama makaruhi wannan idan ka bi ka'idoji na usulul fiqh kenan to a yanzu mu tafi kai tsaye zuwa ga ka'idoji muhimmai da ya kamata mu la'akari da su game da abin da ya shafi raddi da ya kamata kai in za yi raddi da farko wajibi ne ga duk wanda zai yi raddi ya zama abin da zai yi raddin a sa? in magana ce ma in aiki ne to ya tabbatar da cewa ya san matsayin shari'a akan wannan aikin ko akan wannan magana da ka duk matsalar da za ka yi raddi a kanta kuma ya zanto kai kanka ba baka da tasawur akan matsalar kawai wani mutum ne da kake tunanin ya saba maka sai ka ji ya faɗi wani abu sai ce bari in duba google in ga wannan abu wa anya ko malamai ba su yi magana a kansa ba sai ka ga magana a can ka ga magana a can ka ga magana a can ko kuma ka ce a, ah, ai ni ko kaman malam wani yana yaki da matsaloli iri kaza bari duba cikin littafin in ga yayi magana akan wannan matsalar sai ka duba ka ga wani abu da ya dace da san ranka ka ce za ka yi raddi a kansa to wannan ka shiga babi na haɗari kuma ba za a taɓa gafarta maka a yace maka a ɗaga maka kafa akan bannar da kai ba kuma ubangiji subhanahu wataala tun ya ja hankali ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kuma wajibi ne ya zanto kana da tasawur na matsalar a cikin zuciyarka to da yawa daga cikin masu kasassabar mai da martani musamman a cikin da'ira ta ahlus sunna wanda jira suke wane magana wane magana wane magana kawai in dai wane da wane suke magana to sun dasa kansu a wani babi na wajibi ne sai sun mayar musu da martani to zaka ga yawanci suna fadawa cikin wannan abu matsala ce da ba ma su gama fahimtar ta ba san inda ta sa gaba ba to wai sai sai kuma wai to lalle za su mai da martani kai kamar yadda malam ya ba mu misali a waɗansu al'amura ɗazu da yawa Ka'ida ta gaba shi ne idan za ka yi raddi wajibi ne ka tabbatar da cewa wannan matsalar da kake da tasawuri a kanta to wanda za ka yi wa raddi ita in faɗa yi to ita yake nufi kuma ka tabbatar da cewa ya faɗa ɗin ba wai an gaya maka cewa ya ce ba wanda da yawa daga cikin masu mayar da martani a wannan zamanin labari ake ba su a ce wane ya ce kaza kawai sai su sauka kuma sai su ce ai zai iya faɗa kuma sai su mayar masa da martani idan muka ɗau mas'ala kamar ta zina wacce mas'ala ce da akwai haƙƙin Allah a cikinta kuma akwai haƙƙi na al'umma a cikinta tunda ciki zai iya shiga za a iya samun matsala amma ku duba ma'iz ba da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi ya ce a tsarkake shi yayi zina manzon Allah sallallahu alaihi kokari yake ya kau da kai saboda kila ma'iz ba zinan yake nufi ba kai da kai tsamari yewa wa kansa shaida akan cewa yayi zina manzon Allah sallallahu alaihi ya ce la'allaka qabbalta watakila kai sun ba ta kai kawai ba ma zina kai ba kake zaton kai zina sai ce wallahi rasulullahi zinati maza Allah yake to watakila kana da hauka ne a kanka kana da hauka yace wallahi rasulullah lafiya ta tsaro la'allaka gamasta watakila dai wasa kai da ita ba zina kai yace wallahi ya rasulullah zina ne shi yana kokarin tabbatarwa maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana kore masa raka maza Allah sa ko labari aka bashi akan wani to abin da yake so a tambayi wancan din haka yake nufi a lokacin da aslamiyya ta yi zina da mijinta da mahaifin yaron da yake musu aiki wanda ya yi zinar da ita su suka ga wajen manzo Allah sallama suka fi ya mana hukunci da littafin Allah wanda zinar fa tana da haɗari a cikin al'umma manzo Allah sallama ya ce to me me yake tafa da ku yace ya Rasulullah inna ibni kana asifan ala hadha ar-rajul wa annahu zana bi imra'atihi dana yana aiki a gidan wannan mutumin kuma yayi zina da matarsa sai aka ce min sai na ba da dabbobi guda ɗari ko kuma a kashe ɗana sai na ba da baiwa da dabbobi ɗari na ba da baiwa da dabbobi ɗarin to daga baya sai aka bani fatawar cewa za ma iya dawo min da kuɗina da baiwa ta in ya so a yi wa ɗana bulala ɗari sai mazala ce ammal walidatu wal ghanamu faraddun alai a dawo maka da dabbobinka da baiwarka wa anna alabnika jalda mi'a wa taghriba am kuma kuma yi masa bulala ɗari kuma a kore shi shekara ɗaya to yanzu kuma an taɓa mutuncin wata mata ita ce matar wannan mutum ita kuma ba ta gurin kuma dole ana buƙatar shaidarta da kanta sai maza ce waghdu ya unais lamra'ati hadha je ka wajen matar wannan fa in itarafat farjumha a tambaye ta an yi zanar da ita in ta ce e ta yadda to aje a jefe mas'ala ta mutunci tana da matukar muhimmancin da haka nan kawai zato na cewa wane kaza yake nufi ko kuma an ce min wane ya ce kaza ba a jefar da mutuncin mutum a dira a kansa domin zai iya ƙoƙarin faɗan wani abu ya yi kuskure ya faɗi wani abu ga mutumin da ya ce ashhadu annaka abdi wa ana rabbuk jaral kufur ala lisanihi amma maza Allah da kansa ya yace akhfa min shiddatil farh yi kuskure saboda tsananin farin ciki akwai mutumin da shi a zatansa in aka kona shi aka watsa tokarsa a zatansa shi a jahilcinsa Allah ba zai haɗa tokarsa ya tashe shi ba Allah kuma ya gafarta masa saboda ya fahimci cewa ba wai yana inkarin kudurar Ubangiji bane bai sani ba ne. to da yawa ka zama mutum ya tashi ya yi kasassaba ya faɗi wata kalma wanda shi ne san cewa wannan kalmar ta saba wa manhajin sunna ba to kai kuma sai ka dira a kansa ko kuma ya faɗi kalmar da za ta iya ɗaukar ma fassara sama da ɗaya kai kuma ka nace a kan cewa dole wannan mummunan fassarar da kake nufi wacce take cikin zuciyarka tun da kai dama akwai muni kila a cikin zuciyarka idan sa'a fi'lul mar'i sa'a zununuhu wa saddaqa ma ya'taduhu min sai ka zuci cewa dole mutum haka yake nufi wanda kuma na san ba sai na buga muku misali ba kun san irin wannan yana da yawa a cikin raddojinmu shi yasa ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa ya ayyuhal na amanu in ja ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan alwalid Allah ya kare da abin shi abin da ya kuskure ne amma ya gina kuskuren ne akan wata kyakkyawan niyya an aike shi ya je karɓo zakka ta banul musallin su kuma banar musalik sun fito a bisa al'adar larabawa da makamansa suna jiran ɗan saƙon manzo Allah suna shi kuma dama akwai ɓatacciya tsakanin su matafiya a hanya suka ce ina za ka yace zan je wajen banar musalik suka ce ai mun ga sun fito da makamai fa kashe ka za su sai ji tsoron kai ya je su kashe sai dace da manzo suna sun hana zakka manzo Allah kafin ya ɗau hukunci sai ya tura su Khalid su je su yi bincike sai Allah ya saukar da aya ya yi ladina amanu in ja a kun fasikun bi na ba'in fata bayyanu a kirar kisa'i kuma da khalaf fata sabbatu ku tabbatar da magana haka take to da yawa za ka gani yau wani zai yi magana ko zai yi wani tasarrufi gobe za ka ga wani ya jiran masa ya haƙiƙance kan dole ga abin da yake nufi to wannan kuskure ne ya saba wa tsarin raddi na addinin musulunci sai abu na uku shine in dai za ka mayar da martani ko ku yi musayin yawo ku tattauna to wajibi ne ya zama Allah ka nufa akan yin wannan abu ba wai so kake a ce lalle bangare na ne ya ci nasara ba al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa da rahama kamar yadda Imam Zahabi ya kawo a cikin tarjumar sa a cikin siyaru alamin nubala yake cewa tunda nake ban taba tattaunawa da wani da in ci nasara a kansa ma'ana dalilin da zai sa in yi raddi shi shine nasihatan lillahi wa li rasulihi wa li ammatil to dan haka maganar zan yi raddi a ciki in dinga zuga kaina ina nuna cewa ni wane ne to yanzu so nake yi a fahimci waye ni ko a fahimci cewa ni da jama'a ta mu ne kadai akan gaskiya wane da wane akan ƙarya suke ko kuma a so nake yi wannan kuskuren fahimtar a gyara a ji tsoron Allah abu Allah a kai kuma ka ɗauka ka ga dukkan raddojin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi, da wanda sahabbai suka yi da wanda magabata suka yi saboda Allah suka yi da haka ka ga ana yawa mutum raddi kuma ana ƙaunarsa abin da ya faru tsakanin Ibn Jarir babani Allah ya ji ɗansa da rahama da Dawud az-Zahiri idan ka ga fafatawar da suke akan matsala ta ilimi sai ka zaci kamar annabi da kafiri ne kamar Musa da Fir'auna amma tare da haka kuma akwai kauna da soyayya ta mutum da mutum su amma kowa kokari yake yi ya fito da gaskiyar kuma ya kare ta saboda haka dole mutum ya sa ikhlasi yayi saboda Allah dan haka idan ka gano ma cewa wani abu na riya da kuma san biya wa wasu bukata zai shiga cikin mayar da martaninka to wallahi abin da ya fi maka alkhairi shine ka kame bakin ka tashi wani malamin mu Sheikh Ali ibn Ghazi at jari, Allah ya kara masa lafiya yake ba mu labari akan wani abu da ya faru akan Sheikh bin Bas Sheikh azhar da ya rasu tsambawi Allah ya gafarta masa yayi zama a jami'ar Islamiyya shekarar ta hudu yana jagorancin ismin tafsir kamar yadda ni na ji da baki da kunne na ni rawaitu anhu na ji ya faɗa a mu'tamar yace bai taba bai taɓa tsintar kansa a lokacin da ya fi ni'ima a rayuwarsa ba irin san da yake jami'ar islamiyya a kulletul qur'an ya wallafa tafsirinsa mai kyau wanda gwargwado ya wallafa tafsirin a bisa tafarkin magabata to da ya bar madina ya koma masa to kowa ya san manhajin masar a gwamnatance ba salafiya ba ne ba tsari ne na ahalus sunnati wal jama'a a bisa fahimta a salafus salih ba ko asalin manhajin da azhar take tafiya a kansa ba tsari ne na tauhidin mu na salafiyya ba na ahlus sunnati wal jama'a a'a tsari ne na ash'ariyya to saboda haka sai aka yi masa shekul azhar sai ya juya ya rike ya koma irin tafarkin ash'ariya wanda mu a wajen bayanin tauhidi kullum duk matsalar da muka samu saɓani da asha'ira muna ƙoƙarin yi wa asha'ira ranci to sai abin ya bamu mutane mamaki jiya ga yanayin sayo ga yadda ya koma an sha takaici an yi maganganu an yi rudu to sai aka yi sa'a shekul azhar ya zo ya zo mamlaka a lokacin shek bibbas yana mufti Allah ya gafarta masa to kuma a cikin ziyararsa akwai haɗuwa da bibbas saboda sai almajirai masu kishi akan da'awa sai suka samu Sheikh ba suka ce masa su. ala ta malam dama ta samu ta sauke nauyi mutumin nan kowa ya san abin da yake karrarawa a da yanzu kuma gashi abin da ya koma yana karrarawa don haka muna neman alfarma a taimaka a ƙura mutumin nan duniya ta san cewa ba akan daidai yake ba Allah ji dan Sheikh bin Baz sai to ba damuwa insha Allah za a kuma shi ma ya fahimci abin da suka fahimta cewa eh lallai a tsayar masa da hujja to sun zauna a majalis da Sheikh bin Baz Allah ya gafarta masa sai ya ce a ma ra'aykum yace shi Sheikh bin Baz da girmamawa ya gawa Sheikhul Azhar tunda shakhsiya ta islamiyya bariza yace me ra'ayinku mu tattauna akan wasu matsaloli da kuka ga sabanin abin da muka gani sai Sheikh ya yace masa ya Sheikh anta karim kai mutum ne mai karamci ni kuma baƙo ne a wajenka tattaunawa akan waɗannan masail ɗin zai iya tabar zai iya sosawa wani daga cikin zuciya saboda ina ganin barin haka shine fa alkhairi shekin ba ce barakallahu fikum lakum ma tamannaitum barakallahu fikum ya bashi hakuri akan ardin da ya masa na tattauna la'alla shekin ba Allah ya gafarta masa ya yi istidraki akan abin da mutane suka gaya masa cewa a kunyata shi shekul azhar a nuna cewa akan ba akan daidai yake ba shi kuma a zuciyarsa saboda Allah yake so ya la'alla yana cewa wayannan mutanen tsoro kar ya zai kutsa wajen mayan masa da martani ƙarshe kuma ya zama manufar shine a yi iskatin darajarsa da kimarsa saboda amma kuma duk da haka bin bai fasa magana akan tauhidi ba wanda mujarradin magana akan gaskiya ai raddi ne ga wanda baya kan gaskiya amma maganar a ce to shi ke dan yanzu tunda a garin mu yake sai mun kaskantar da shi mun mulakantar da shi ba koyaushe ne musulunci yake bukatuwa zuwa wannan wajen ba akwai mawaƙi nadira da ake iya bukatuwa zuwa wannan wajen sai abu na hudu shine wajibi ne idan za a yi raddi akan mutum in dai har za a yi masa adalci to ya zama wajibi a san cewa da ina da ina ne muka yi saɓani kuma da ina da ina ne muka samu ittifaki za ka zo ka yi raji a kan abin da nima shi ne imani da yanzu misali rikicin da ake ta yi a kan khawarij duk wani ahalin sunna wal jama'a ya san cewa aƙidar khawarij aƙida ce ta ɓata to yanzu kuma sai ka zo ka ta cewa wai dan uwanka ahli sunna kake zo kai wai ilzami akan lalle ya yarda cewa aqida khawarij aqida sai ta kasa kaman arada an tsana tahinan gari ne an kawo shi a nike kai kuma kace barka sake nika shi saboda haka ai ai tahrir mahallin niza yanzu muka jima rabiu dr rabiu jalle mu ya kawo mana matsala mai matakar muhimmanci game da abin da ya shafi nasiha ga shugabanni duk ahalus sunna na kwarai bai yadda da a hau kan mimbari a zagi shugabanni ba ba a yadda a ci mutuncin shugabanni a kan mimbari ba wannan ba mahallin niza ba ne mahallin a ɗin ne a ɗauko matsalar shin ya halatta idan shugaba ya yi ba daidai ba akan abin da yake da alaƙa da jagoranci kuma ba wata hanya da za a iya isar da saƙon zuwa gare shi kuma ya rinjaya a zato ko kuma ya tabbata a waƙi a ilmantu cewa in aka isar da saƙon akan mimbari bil hikimati wal mau'izatil hasana za ta iya isa zuwa gare shi ya gyara ko ya tabbatar da cewa an san yana yin ba daidai ba shin wannan daidai ne ko ba daidai bane akalla ka ɗauke ta a matsalin matsala ijtihadiyya amma idan ka ɗauki wannan a matsayin shine alhaddul fasil bain al-khariji wa ghayr al-khariji shine wato maraba tsakanin dan khawarij da wanda ba dan khawarij ba to kai inda kaddara bisa ga kaddarawa a ce nasihar shine ra'ayin ra'ayin da yake na kuskure kuma muƙaddara bisa ga kaddarawa a taslimul jadali ake yayi kama da ra'ayin khawarij to kai ma akan ɗabi'ar da kake kai gardama da cin zarafin manyan malamai ai sifa ce ta khawarij kuma ita ta fi mugun muni domin yanzu khariji ne zai kalli mutum kamar Abdullahi bin Umar ko kamar Abdullahi bin Umar ya ce mai baya fahimtar Alƙur'ani wannan sifa ce ta kawari sannan daga cikin sifofin kawari za a gan su fudar sa'ul asnan duk inda suka taru za a gan su ba babba a cikin su za ka ga babban bai fi ya ba shi ma babban kwabo sufaha'ul ahlam in suka kafta maka wata aika aika sai kai karamin yaro ma sai ya dinga tunanin anya wannan ba su da tabin hankali kuwa kaga mutum ya rikice ya haukace ya buga can ya buga can da sunan kokarin kare martaba addini to da a ce sifa ɗaya ce ko biyu ko uku suke ahala mutum ya zama khawarij to da watakila wanda yake raddi akan ra'ayin khawarij din shine aula da ya zama khariji domin idan wanda yake wa raddin akwai sifa ɗaya ko biyu a kansa to wallahi idan ka kallafa wa kanka duba a kansa za a akwai sama da sifa goma ta khawarij ita kuma aqida ta khawarij na ɗaya dai aƙida ce suna mutaƙat ne da tasarrufat da ausa kuma mutum baya zama khariji sai ya haɗa wayannan abubuwa domin da sifa ɗaya ce ta kawai kayi fito na fito da gwamnati to da wayanda shekar doktor ma Raju ya lissafa mana wanda suka yi wa gwamnati Abdulmalik bin Marwan kuruji kai da tun farko ma Abdullahi bin Zubar zai ya masa Tun da shi tun daga mutuwar sayyidina aliyu tun daga mutuwar mu'awiyah ibn abi sufyan bai kare yi wata gwamnati mu mubaya'a ba amma ba wanda ya ce masa khariji saboda Allah ya sani bari'un min aqidatul khawarij amma kuma inda za a tambaye ka menene mafi girma a cikin sifofin khawarij shine faɗa da shugabanni amma ba duk wanda ya faɗa da shugabanni ne khariji ba tare da cewa kuma ahlus suna ba mu yarda da fada da shugabanni ba a haka sayyidina Hussein Allah ya ƙara yadda a gare shi jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aqidan muta'allis sunna wal jama'a zalunta su aka yi aka kashe shi waɗanda suka kashe shi az-zalimai ne kuma yana da gaskiya amma ya yi wa gwamnatin Yazid ibn Muawiya khuruji amma ba wanda yake ce masa khariji ha shafu an yakuna kharijiyan saboda abin da ya tabbata a cikin manhajin ahlus sunna cewa mutum ya sifantu da sifa ko bisa kuskure ko bisa ijtihadi kai ko da gangan ne ma ya da wata sifa ta wa'yansu mutane ba shi kaɗai ne yake ahala shi ya zama kariji wata kuna sai an masa jaraba an tabbatar da haka. Wani lokacin ko an tabbatar da hakan ma bayyanar da hakan sai an duba maslaha ta shari'a tukuna ba kowane mutum ne zai zauna a gidansa ko a masallacinsa ya dinga raba wa mutane hukunce hukunce yadda ya ga dama ba. Domin ba haka ake ba. daga cikin ka'idojin da ya zama wajibi mutum ya kiyaye su wajen yi wa mukhalif ko kuma wanda ya saba maka raddi to ya zama wajibi ya zanto abin da za ka yi masa raddin a kai ya zama mukhalafa ce shari'a. saɓani ne na shari'a ba saɓani ne na siyasa ba ba kuma saɓani ne na abin da kan iya bujurowa tsakanin mutum da mutum ba ko a jarhuwar ta'adili idan aka gano cewa abin da ya sa ka jarra wani wata, wata matsala ce da rikici tsakaninku da shi ba a karba. Abdullahi ibn Zubair, ibn, um, a eh, Abu Zubair, ibn Tadus al-Makki, Muhammad ibn Muslim, Abu Zubair al-Makki, wasu malaman sun jarraha shi daga cikin malaman da suka jarraha shi akwai shu'bat ibn al-hajjaj da aka yi screening aka duba dalilan da shi uba ya jarraha Muhammad ibn Muslim sai a ga mafiya yawan matsalolin rikici ne tsakanin shi uba da shi Muhammad ibn Muslim to sai aka ce to in dai za a tabbatar da jarhin Muhammad ibn Muslim to a nemo wasu dalilan amma ba abin da uba ya kafa hujja da shi ba Sa'id ibn al-Musayyib Allah ya ji kansa da rahama ya ƙaryata mata maulab da Abbas al-Barbari ai yake cewa da almajirin sa la takzib alayya kama kana ya yakzibu ala alabin Abbas amma da aka bincika sai aka ga shi ma ikiri din ya jarraha Sa'idu saboda wani rikici na fatawa da ya shiga tsakaninsu kuma su ‘yan adam ne ba masu mai ba ne an kawo fatawa a akan idan mutum ya yi bakance amma abin da ya bakance a kansa haramun ne to shi in abin bukatar sa tajiya zai cika wannan bakancan ko ba zai cika ba wannan ya ce ba zai cika ba wannan ya ce sai ya cika Shi ne aka gaya wa Sa'idu ga abin da Ikirma ya ce, sai ce a gaya wa Ikirma na ikirma Ikirmatu wa illa ko Ikirma ya daina wannan in ko ba haka ba a darban zan sa zane. shi kuma Ikirma ya ce a gaya masa shi dai ba a taɓa kwaɓe masa kaya an sa mai bantai an ɗora shi a kan jaki an bulala sittin an zagaya da shi madina ba sai tuna masa abin da ya faru tsakanin shi sa'id da gwamnatin wannan lokacin lokacin da abdulmalik ya rubuta bai'a ya rubuta ahad na bai'a ga walid da suleiman 'ya'yansa to saboda haka wannan magana sai ta fusata sa'idu sai rikici ya shiga tsakanin su to wannan mas'alar ba za ta sa kawai saboda fushin sa'idu mu dinga surfafan ikir mu saboda muna son sa'idu ba ko saboda fushin ike ma mu da akan sa'id imam malik da muhammad ibn ishaq ibn yasar sahibul maghazi wa siyar malik yace masa dajjajun min da amma duk girman malik saboda ba rikici ne na shari'a ba rikici ne personal aka ce a kyale su to wannan rikicin namu da kuke gani ko in ce rikicin da yake faruwa a yanzu mala ya ga ba ku tarihin sa kusan da bai ƙara sama shekara talatin ba in ka ɗauko shi asali rikici ne na siyasa rikici ne na siyasa to sai addini ya shiga ciki matsala ta ishtihadi wanda ya kamata ma a yi rikicin da su sai suka fahimci cewa ba maslaha ce ta shari'a ba sai zanto ba a jin rikicin a bakinsu da da waɗanda ya kamata su tashi tsaye kan jarhin waɗanda suka saba wa matafiyar hukuma da su shabbin ba su akan matsalar Amerika ta iya jibge sojojinta a Saudiya domin yakar azzalimi tare cewa su kafirai ne Amerikan ko kuma a'a. Matsala ce ishtihadiya malamai suka ba da fatawa wasu malaman suka fito suka soki lamirin wannan fatawar akan suka wannan lamirin aka samu wasu a gefe su kuma suka dira akan wa'annan malaman ba irin sharrin da jafa'in da ba su ba sa koyar da tawidi, sai su zo su koyar da tawidin sai a ga sun iya ba su da alaka da ilimi da hadisi sai su zo su koyar da ilimi da hadisin sai a ga sun iya mutane ne masu kaza masu kaza amma su din bas Allah ya gafarta musu su Muhammadu bin Salih al-Utsaimin kai akwai malamin da aka zo har majalisin Sheikh Muhammadu bin Salih al-Utsaimin aka ce wannan malamin khariji ne Sheikh yasa aka kirawo shi aka yi masa tambaya shin kana da ra'ayin kaza yace a'a kana da ra'ayin kaza yace to da ina shaida muku cewa wannan malami ba shi da wannan ra'ayin da ake gaya masa kuma sifar da ake manna masa ba sifarsa ba ce ba kuma ku sani cewa masu gaya masa hasada suke masa kai kuma ka yi haƙuri duk wanda Allah ya wani ima sai an masa hassada to duk da haka ɗan adam da ɗan adam abu zai iya faruwa a kanka ka ji haushi yanzu ku duba ku ga girman Shu'bah ibn al-Hajjaj amma da shi da Husham ibn Bashir in ka ga abin da Shu'bah yawa Husham ka yi mamaki malaman hadisi ne suke haka mugunta ce ta ƙarshe suna tafiya a hanya shu'uba ya gamu da abu ishaq as-sabi'i a daidai lokacin da husham ya dan bada baya suna tafiya hajji shu'uba ya maza ya tsaye da abu ishaq ya dinga bashi hadisai dama suna yana cikin mutanen da suke nema ruwa a jallo sai ga husham husham yana zuwa sai shu'uba ya ce masa ah, Allah gafarta malam me kake yi anan ne kai da waye na ganku sai ce a ah, wannan wani mawaki ne daga cikin mawakan sabi'i ce kai da Allah ni ba waka ce ta kawo ba hadisi in ka gama ka same ni a gaba sai da tafiya ta tafiya sai Hushaim ya ji shuba ya ce haddasana Abu Ishaq sai ce kai da Allah Abu Ishaq ka kare na mu hankali ai na ka ga Abu Ishaq tun sai ce ka tuno wani mawaki da nace maka na sabi'in sai ta aishi ya ce inna lillahi a cuce ni ikon Allah sun zo maka suna dawafi katsam sai Allah ya sa uba ya kewa ya bi kewayo ba sai Hushaim ya gamu da zuhuri to ko da ka samu hadisin zuhuri da ka samu na Abu isa to dubu gwanda na zuhuri ai ko sai maza ya tare shi ya tarfa zuhuri a bakin rukun yace masa alaga ta walan da wurwuri ba na hadisai sai zuhuri ya fara ba Hushaim hadisi can sai ga shi ya ce ya Hushaim me kake yi anan ne kai da waye nake ganin ka ne ce wani dan sanda ne daga cikin yan sandan Banu Umayya to kuma kaga shi uba daga Kufa yake sai maza ya kewaya ce ba hadu to in ka gama tunda dama tunda ana tsoron dan sanda sai da suka dawo a hanya sai ya ce haddasa na zuhuri ya ce wai laka aina wufittar zuhuri yaushe ka ga zuhurin za ka rina hankali ya ce a ra'aita shurfiya bani umayya ba ka ga ɗan sandan na bani umayya ba sai ya ce eh na gan shi sai ce to ai zuhuri ne ya ce inna lillahi wa inna ilaihi ransa ya ɓaci ya yi takaici suna cikin tafiya akan hanya to dama a takarda ya rubuta shi Hushaim sai shi uba ya ce masa da Allah ina ina takardar da kace min ka rubuta ga hadisan yana dago masa kawai ya karbe ta cicce ta ta yaga shi kuma an yarsa sa hadisai hudi ya haddace kawai a cikin takarda yanzu dan Allah in ci ya sa Husham ya faɗi bakan magana akan shi uba sai mu dauko ta ta zama addini shi uba ne ya masa wani abu mubaraka amma kuma mutane ne su dan adam ne su ba asumai bane ba akhazatu shahwatul muhaddisina fa fa'ala ma fa'ala da haka mutum zai iya yin wani abu saboda ajizantaka ta ɗan adam kai kuma sai ka fusata sai ka mai da rikicin ya koma rikici na addini to haramun ne a yi wannan ba a yin wannan a ƙa'ida ta shari'a daga cikin ƙa'idojin ne ya zama wajibi idan za ka yi wa mutum raddi to abin da za ka yi masa raddi a kai ya zama matsalar ka ɗauka a kanta kawai za ka yi masa raddi kada ya zanto kana raddin kuma kana shiga cikin abubuwa ƙarshe ma har sai ka fita daga matsala ta ilimi ka kowa matsala ta shaksiya kana sukansa kana sukan tafarkin da yake kai in yana da wata kungiya ta da'awa ita ma kana jira a kanta kuma alhali watakila shi ne tasarrufinsa ya zama ba daidai ba ko kuma a cikin ƙungiyar ne aka samu wani tasarrufi ba daidai ba misali in ma an samu daga cikin ka'idoji na adalci a raddi shine wajibi ne ka yi raddi akan abin da ka sani kuma abin da ya fito fili amma abin da yake da kirkitarwa wanda wanda kake wa raddin yana da mafita to ya zama wajibi ka bar shi yanzu misali kamar raddin da aka yi wa kabiru gombe wai ya kafa kungiya ta hada addinai sai da malam kabir ya zo ya warware magana cikin takaitaccen lokaci wanda duk liman kana lahu qalbun aw alqasam aw wa huwa shahid kana ji sai ka ga kai sai kai ka ji kunya ma ka ga dama ba haka akai ya lai a ce da kafin ka yi abu ka yi bincike misali yanzu kawai kenan daga ina magana sai na ce a yau kaza ga watan kaza a abin nan ɗin yan mishan bare ga mutum mai raha da barkwanci hatta a karatu irin malam kabiru babban misali sai a ce dole ga abin da yake nufi kaddara cewa ma kai a zaton ka haka yake nufi in da ta kana tuntuban mutane zauna da shi mana ka ce ala ta malam na ji ka ce kaza ka ce kaza ni a zatona kaza kake nufi haka ne in ya ce maka ba haka bane ya zama wajibi ka karɓi maganar sa kakkai aiki da abin da zuciyarka ta raya maka domin la yattali'u ala al-qulub illa allamul ghuyub a 'yan uwa lokaci yana ta karatowa barin ƙara mana ka'idoji biyu sai tafi zuwa ga shafi na na ƙarshe ya zama wajibi idan za ka mayar da martani ya zama wajibi idan za ka mayar da martani ka yi wa wanda kake mayarwa da martani adalci ubangiji subhanahu wata'ala ya soki yahudawa a cikin alkur'ani ya soki kiristoci a kitab kenan ko amma kuma sai aka samu ta aya Allah ce laisu sawa ومن أهل الكتاب من إن تعمله بكنبار يؤديه إليك وانا بأمانة بس ومنهم من إن تعمله بدينار لا يؤديه إليك أما دي حكا إن كتين زي يتغسي إلا ما دمت عليه قائمة أما وانا هنا نونا بالضرورة دول أن يبي أهل الكتاب ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نسارا تقدرا nasarar lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min sallamna jadalan to shin hal ibratu bi umum lafzi am bi khusus sabab kaida ta tafsiri in aya ta sauka shikenan a iyakan wanda ta sauka take tsayawa ko kuma zai wuta kara ɗaya ta kai kan kowa kaga kenan akwai alkailu bi mikiyalai in kana so kai suka sai kai amfani da al-ibratu bi umum lafz tare da cewa manhajinka shine ba daidai ba idan aka rawaito malam wani ya yi munna da mutuwar wani ɗan bida wataƙila saboda munin bida'arsa ne wannan kuma ya zama wajibi ta zama waƙi'atu ain ka'ida kuma tana cewa waƙi'atu ayanin la taslu hukuman lil umum yayin da kuma in aka yabi wani da sifa to ya kamata ta zama al'ibratu bi umumin lafazi ne rabi khususus sabab saboda ihtiyati a babi na jarhi muhimmin jiddan aham da aka an fi tsuke an fi ƙura maleji wajen rashin sakin dama ga mutum ya yi suka fiye da yadda ake ƙura maleji wajen abin da ya shafi harkar ta'adili. Akwai wasu ƙa'idojin amma zan bar su haka zan cike da ƙarshen abin da zan rufe da shi mala ya nuna min saura minti biyar daga cikin abubuwan da za mu yi mulahaza da shi a madadin tsabbaka wayannan ka'idoji na adalci wanda kowace ka'ida tana da dalilinta kuma tana da tabiƙinta irin yadda malaman suke yin amfani da ita to amma a yau abu na farko za ka ga idan za mu yi raddi muna saba wa tafarkin magabata imam ahmad ya yi raddi a raddu alal jahaniya shekul islam ya yi min hajji sunnatin nabawiyya wannan yayi ar-raddu ala al-zakari wannan yayi ar-raddu ala kaza ar-raddu ala kaza da zamu bibiyi rudud su na farko dai zamu ga duka waɗanda suke tabawa masu bid'a ne ta aƙida. wanda bid'a su ta fito fili kaman jahmiya kaman rafida ko shi'a umuman kamar gulatu sufiya kamar eh, kaman kadariya kaman jabariya kaman gulatul murji'a kamar falasifa tare da cewa a cikin tafiyar akan samu masu kusakurai yanzu ka ɗauki tafsirin alkur'ani mai girma da aka yi cikin waɗanda suka raga yi shekul islam ibn taimiyya ba wani tafsiri da za ka ɗaga a cikin tafasir ɗin da suke maktabat ɗinmu na ilimi illa ka samu duk da hatta namu na ahlus sunna sai ka samu mai tafsirin nan a wani babi yana da wata zalla wani ma a babi biyu wani kai hatta a matsalar da ta fi zama hassasa kalla ma ka samu tafsiri kai tafsiri ɗaya da aka yi wa kirinin aka ce daga farkon sa har ƙarshe ba ka samu tawilin sifa ko ɗaya ba shine tafsirin adwa'ul bayan na Muhammad al-Amin al-Shandi amma har tafsirin Bamari har tafsirin Ibn Kathir har tafsirin Qurtubi amma idan aka tashi raddin wayannan ba su ne mustahadifun ba saboda la'alla da suna da rai ma an gaya su ma za su yadda cewa sun yi amma malam ya gaya mana ba za mu bi su akan kuskuren su ba amma wannan ba zai sa ko mu zage su saboda haka saba wa tafarkin salaf a wajen raddi sannan abu na biyu shine mun yi magana akan abin da ya shafi riwaya ɗazu a ta'aliki na da ne a lakcar da ta Muhammad Sani wani lokacin suna kawo ta shubha cewa akwai bambanci tsakanin tarjama da kuma raddi bayanul hal sai suka ce ita muwazana ana yin ta ne a tarjama misali in ka zo za tarjama mutum kamar misali a abad ibn taglib din sai ka kaga zahabi yace shi iyun jal lakinnahu saduqul lahaja kaga an yi muwazana an kawo alherin an kawo sharri to wannan gaskiya ko da ka'ida ce ya ba ba ka'ida ce mutsarida ba da tarjama da bayanin mayar da martani duka ya halatta a yi muwazana bari ba ku misali ɗaya yaqub al-fasawi yaqub ibn sufyan al-fasawi a cikin littafin sa at-tarikh da ya fi shahara da a tarih ko ma'rifatu at-tarikh da imam zahabi an tariq al a cikin siyar alamin nubala juz'i na goma yana tarjamar affan ibn muslim as-saffar Allah ya ji kansa da rama wanda ya rasu shekara 220 malamin Imam Ahmad wanda sika ne min rijalin jama'a ثقة من رجال الجماعة الراجح شيني رواه البخاري ورواه مسلم عن طريق الواسطة تهني أبو بكر بن أبي شيبة دوتنس ورواه أصحاب السنن الأربعة malami ne da kakken malami ya haibu lumadin ya sallama masa imamu ahmad ya sallama masa manyan malamai sun sallama masa kuma ahalus sunna to lokacin da aka zo kalkul qur'an mihna ta kalkul qur'an wanda khatib Baghdad ya kawo a cikin tarihi baghdad a imam zahabi ya kawo a cikin siyar alam da bala sauran malamai ne a lokacin da ma'amun zai fara jarraba mutane jarraba da aka tinga kashe mutane a kanta sai ya kirawo ishaq ibn ibrahim wanda ka iya cewa kamar shine chief of staff yace ina so ka jarrabi Affan ibn Muslim ka tambaye shi Qur'ani halittarsa akai ko kuwa idan yayi maka diridiri wajen amsa a tsayar da albashinsa shi kadai akai wa haka ba wanda aka mutuntawa wanda ba a kashe ba ko a daure akan yaki bin dokar gwamnati irin wato irin irin Affan ibn Muslim duk matsayin su Imam Ahmad amma ba a raga musu ba sai Affan ibn Muslim sai Isa ibn Ibrahim ya kira shi ya ce masa ga abin da amirul yana ya ce maka ya ce in jarraba ka sai ce wai kana nufin bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wannan a ce wai halittar sa akai a'udhu billahi minash shaitanir rajim ma'ana tur da in ce haka ba zai yiwu ba sai ce ala gafarta malam an ce min fa idan baka amsa ba in yanke albashinka gaba ɗaya sai ce ce ku kuce azurta ni Allah ya ce wa fi sama rizqukum wa matu tu'adun yanke arzikin su suka yanke arzikin su shikenan ya koma gida a ƙarƙashin sa akwai mutum arba'in da suke cin abinci a gidansa sai kuma bala'i ya sauka a kansa na talauci sai da ta kai da iyalinsa ma sai da suka guje shi saboda talauci amma ya haƙura da wannan masifar da wannan jarabawar yana zaune kawai wata ran sai Allah ya kawo wani mutum ya zo gidansa a wata sura a wata kama ta zayyat ko samman kamar irin mai sai da mai ne da alama sai ya zo masa da jakar kuɗi kamar yadda Khatib ya faɗa abinda ake bashi dubu ɗaya ake bashi kamar ka ce ana bashi miliyan ɗaya duk wata misali nake ba ku misali to sai gashi ya zo da dubu ɗaya a wata riwaya kuma kamar ina jin zabi ya kawo cewa ɗari biyar ake bashi, sai gashi da dubu ɗaya ya ce gashi nan kuma duk wata za a dinga kawo maka ya ce masa daga ina kake bawa ya turo ka kawai dai tunda ya ce wa fi sama irin kuma Allah ya turo masa da arziki to abin da ya faru ga Affan ibn Muslim Allah ya ji kansa da rahama Salama bin Shabi kamar yadda Yaqub al-Fasawi ya rawaito a cikin tarih at tarih ya tafi wajen Affan ibn Muslim la'alla ko ruwayar hadisi zai yi ko wani abu Ya kace ce masa ai malam baya nan ya fita ina ya tafi aka ce ya yi can da tambaya da tambaya sai aka nuna mai hanyar makabarta aka ce an ga ya je makabarta yana zuwa kusa me ya gani sai ga Affan ibn Muslim ya durkusa a gaban kabari ya bude Qur'ani da Allah wannan sunna ce ko bid'a sunna ce ko bid'a jama'a karamar bid'a ko babba yanzu mu ga mutum a makabarta da Qur'ani ai sai bi wa'azin kasa akan me kai shi to amma saboda su magabata ba haka suke abu da ka ba Ya yi kaki ya tofa masa saboda fusata shi salamata bin shabib ya ce masa me nake gani haka shi dawo kai ya dan yi masa magana ce al-khubz al-khubz wallahi abu neman neman na masara muke ana ma'ana abu akwai san rai ma ita kanta bid'ar ma ba wai bai san ba kyau bane ba ai ko sai ya juya sai gidan Imam Ahmad shi salamata bin shabib din kawai zai faɗa wa Imam Ahmad cewa ga halin da na tsinta a afan ibn mutum. Imam Ahmad shine imamu ahli sunnati wal jama'a da a ce akwai monita a sunna a lokacin to Imam Ahmad shine monitan ahli sunna gaba muku anan kaga ba wanda yake kafa kansa yace shine monita ko manzo Allah Allah ta yawa ma arsalnaka alaihim hafiza in alayka illa al bala kawai sai hankalin Imam Ahmad ya tashi ya yayi sallallani sai ce amma da Allah akwai wanda ka ga ka bawa labari ya ja to don Allah kar ka ba kowa labari saboda girmansa da kimarsa a idan sakamakon ra'ayinsa da maukifinsa game da kawai Qur'ani to kun ga ashe kenan a manhajin salaf in dai shi mu bi to ba da riwaya da tarjama da abin da ya shafi harkar mayar da martani idan dai har ba bayyana alherin mutum za ta kai zuwa ga shahara shi domin abu bi bid'arsa ba to in dai har asali yana kan manhaji ba wai arne ne, ba da dama konannen dan bid'a ne kamar da malam yi mana magana to al'aula shine idan mutum yana da alkhairi aka duba aka gaba ya yi abu ne don ya batar da mutane ba kuma ya tabbata ya yi abun to rufa masa asiri da saya shi shi ne ya fi alkhairi nusus ɗin da ake rawaitowa na Imam Ahmad idza sakatta anta wa sakattu ana ana magana ne akan riwaya kuma ana magana ne akan in bid'an da asalin su bid'a ce ta aqida wa'anda suke ɗan kadariya yan murji'a ba wa'anda watakila mukhalafat ne da su a wasu babuka ba wanda wanda muka fi girmamawa a cikin khalaf mu ce Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah mu ɗauke salaf tunda Sheikhul Islam ya zo a ƙarni na bakwai na na na na bakwai Allah ya kansa da rahama to hatta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana da mas'alolin da Ibn al-Qayyim ma bai wafaka masa a kai ba wasu sun shafi mufradat din na aqida ma amma wannan bai sa an sauke shi ba Ibn Abbas yana fatawa da mutu'a Sayyidina Umar fada masa yace ka in ƙara ji amma wannan bai sa ya sauke shi daga matsayinsa da darajarsa ba Abdullahi dan Umar yana ganin cewa wanda ya mutu za a azabtar da shi in aka yi masa kuka Nana Aisha tana ganin saɓanin haka masail ne mufradat wannan yana da kufi Abdullahi bin Abbas yana ganin sanda aka yi mi'raji da manzara sama ya ga Allah ido da ido nana Aisha tana ganin khilafa zalik masail ne na aqida amma duk cikin su ba wanda ya gina ra'ayinsa dan ya batar da al'umma kuma duk cikin su ba mai batar da al'umma shikenan ya isa a ƙarshe jama'a ya zama wajibi idan zaka shiga cikin matsaloli na raddi to ka bi tsarin magabata Shi ne za a ga magabata suna karkasa matsaloli aji aji akwai matsalar da za su ce wane ya tafi akan ra'ayi kaza wane kuma ya tafi akan ra'ayi kaza amma shi ne ra'ayi kaza to me hukuncin wanda ya ɗau ra'ayi marjo ya zama ɓatacce bai zama ɓatacce ba kawai shi ne za a ce ya bi khilaful aula tunda la'alla kai a wajenka ne arrajih shi sa yawancin suka arrajih sai su kawo sababin tarjihi kai akwai lokacin da saboda dukka su ce wal arjah saboda shi ma wancan din a wajen sana sarade wani lokacin kuma sai ka ji sun ce maka a az-zahir wallahu a'lam abin da ya wa fili to dan wani ya dauki wanda ba shine az-zahir ba iyakaci kawai ka ce wani ba akan ya gina ra'ayinsa akan kuskure amma wannan ba zai tasiri akan aqidar sababin latana haka fitar da shi kuma da yawa daga cikin matsalolin da wasu suke gini akai in ya tabbata kuskure ne to ba ya huce ar-rajih din da az-zahir wataƙila akwai matsalar da za su ce maka wasu sahih misali a ce gaba ɗaya malamai sun tafi akan cewa ba wata annabiya mace amma ibn hazm ya tafi akan cewa akwai annabiya mace ya gina hujja da kaza ta wasu sahih shine qaulul jumhur ibn hazm nasa kaga ya zama gairu sahih kenan ya zama batil to shi ne in mutum ya gina ra'ayinsa akan wannan iya i'tiqadin to sai ka soki aqidarsa a daidai wannan wajen akwai lokacin da ake cewa wal haqqu to idan matsalar tsakanin al haqqu wal batil ce to anan ne in aka yi wa mutum ni ya ƙiji to shine za a iya shahara shi a cikin al'umma a bisa tsarin da muka faɗa a baya sai matsala ta shi shida shine ya zama wajibi kada ya zama burin ka a duniya shine kawai ka karin jayi abokin da kake wa ya zanto maslaha ce ta sa kake raddin abu na biyun ƙarshe ne kada ya zanto duk sanda za ka tattauna da mutane ko za ka yi musu raddi shi ne burinka shi ne su yi kuskure imam shafi yake cewa ban taɓa tattaunawa ko musayan yawo da wani ba face sai na yi burin Allah ya sa shi ne da gaskiya domin in ƙaru kar ya zanto kullum kai burinka shi ne wane yana da kuskure wane yana da kuskure kullum kai ne aluja kana kan gaskiya ka duba don a nuna maka cewa akwai wurin da dole za ka yi tanazuli ka ba wa mukhalif ka dama ya ya bayanin hujjojinsa akan tsakanin gaskiya da ƙarya musulunci gaskiya ne kafirci ƙarya ne amma don akwai mana manhaji na saɓani sai aka ce wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin tare da cewa musulmai ne akan hudan din kafirai akan dalalin mubin a to ina ganin saboda kar zakewar tawa da yawa wajen cin lokaci zan dakata a nan a ƙarshe Allah ya sani ba mu yi wannan lakta don mu musguna wani ko kunyata wani ba dalilin da sa muke irin waɗannan bayanan saboda mu fahimci gaskiya mu gudu tare mu tsira tare wanda duk ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam to ya zama musulmi yana da haƙƙi a kanka irin haƙƙin da musulmi ɗan uwanka yake a akwai haƙoƙin musulunci idan ya fita daga tsarin musulunci ya yi fasikanci to akwai abin da sai dai ka shi da Allah Allah ne kaɗai zai bincika akwai kuma abin da kai ma a matsayinka na musulmi kana da haƙƙin da za ka iya ko canjawa ko kuma ka yi bayani cewa ba a daidai yake ba to amma wajibi ne ka dawo ka bi ƙa'ida sannan mu sani cewa da sunna da bin tafarkin magabata na ƙwarai ba wani mutum da zai iya zuwa ya kafa wa kansa wani asusu ya ce dole sai wanda ya yadda da shi sannan zai tsallako ya shiga wanda kuma duk bai yadda da shi ba zai shiga ba domin duk abin da kake tuhumar shi mukhalif din naka da shi to a jikinka akwai abubuwa da yawa da za a iya tuhumar ka da a ce mukhalif din naka zai zama irin yadda kake kamar yadda Imam Shafi yake cewa lisanaka la tazkur bihi awrata imri'in fa kulluka awratun walin nasi alsunu وعينك إن أبدت إليك مساوئا فدعها وقل يا عين للناس أعين الله سبحانه وتعالى إسلام داتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ أبو بكر عبد السلام بابنغو عليكي نان yayi muna doguwar magana dangane da abin da ya shahi adalci akan raddi a ƙarshen مغانا malam ya kawo magana abubuwan da mutum yake ainihin kallo ko mutane mu yake kallon mutane da shi ko ake suke mukhalif tsakanin shi da al'umma to shi kan shi da za a binciki nashi shi ma hakan ne to akwai wani malami da yake babu misali sai yake cewa sadda duk kai yadda ka zanna daidai da mutane ga irin abin da ya kamata ka zanna a kai to sai ka zauna lafiya idan kuma ce ba haka ba sai ba mu wani misali yace ina irin iccen nan na sabis waya wanda ake na MTN da sauransu ya ce to idan mutum ya hau tsololuwar shi can sama ya yake kallon mutane sai aka ce an ƙanana to kuma ya kuke kallo ne yana can shi ma ɗan ƙarfi kuka kallo ne to yadda duk kake tsara mutane kake kallon mutane da kurakurai kai ma na hakurakura ana na ana hangen su. Allah ya sa mu dace ba tare da dogon magana ba zan gabatar da ah, a Sheikh Dr. Rabiu Umari Jallemu domin ya yi ta'aliki a taƙaice duk da babu lokaci saboda akwai sauran bayanai ko kuma na? to to masha Allah zan gabatar da dokta hali yanzu isha Allahu domin ya ce wani abu dangane da abubuwan da ya ɗan faɗi a cikin taƙaitattun mintuna ko kuma lokaci akramakumullah bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ba dogon bayani zan yi ba duba da cewa lokaci ya tafi abinda nake so in ja hankalinmu a cikin duk abinda muka ji mun fahimci cewa komai a addini yana da tsari yana da ka'idoji yana da yadda ake yin shi to anan nake jan hankalin yan uwana ɗaliban ilimi da ma ɗalibai ƙanana waɗanda yanzu suke tasowa suke yin karatu su kiyaye wajen yin raddi ga wanda ya yi wani abu musamman a kafafen sadarwa na zamani za ka ga wani ya fito ba wanda ya san shi ba ma wanda ya damu da shi sai zo yi wata magana ta shirme sai ga to wani cikin ɗalibai shi ma ya zo ya kafa waya ko majalisi da cewa zai raddin wancan bannar a dalilin wannan kuma sai ya haɗa bannar wannan mutumin da ba wanda ya san shi a dalilin wannan sai wannan kuma ya ƙara samun waɗanda suka kula da shi suka damu da shi za mu ja bayanan da malam abubakar ya mana lallai sai an lura da wannan akwai wanda zai magana shiru a kanta shi ne kashe magana saboda in kai shiru a kanta ba wanda ma ya san an yi Da haka anan akwai larura akwai wajabci ƙananan ɗalibai su dinga komawa gurin malamansu kafin su yi raddi alal aƙalli ka shawarci malaminka kada ka yadda ka zauna a matsayinka na ɗalibin ilimi ka zauna ba ka da malami wanda ka je na ci ni ban da malami ba wanda ya karantar da ni to wannan ba abin birgewa yake faɗa ba abin birgewa mutum ya ce a garin nan malam wane malami na ne malam wane malami na ne malam wannan shine birgewar domin ya nuna kenan ilimin da yake da shi ba kudin daga littafai ya je samo shi haka kai tsaye ba ba tsancacci ya kan hanya ba karantar da shi aka yi. to da kana da malamai ya kamata da abin da ka yi ka shawarce su wannan ina nufin ba wai raddi lalle na na hoto ba hatta na rubutu sai ka shawarci malamin ka na ga wani ya ce kaza malam amma ina tunanin in masa raddi Malami ya shawara sai ya ɗora ka akan abin da ya bi in ya cancanta zai ce in bai cancanta ba zai ce ka bari yana da kyau a cikin abin da muka saurara mu fahimci wannan sosai dan gaskiya yana cikin matsalar yanzu da ake fama da ita shine za ga kowa magana yake akan addini ya cancanta yi ko bai cancanta ba kuma kowa kulawa ake wanda za a iya kulawa da wanda bai kamata a kula shi ban an kyale shi magana shi za ta mutu ma ba wanda ya santa yana da kyau a lura da wannan domin kar ka zo garin kawar da ɓanna ka haifar da kuma ɓannar da ta fita idan an yi haka babu babu fahimta a ciki abu na biyu wanda shi ne na ƙarshe cikin abin da zan faɗa wata gaba da malam abubakar ya faɗa cikin bayanin shi ƙara fito da ita waɗannan masu suka da batanci ga rajji ga malamai ko yaushe kamar yadda malam abubakar ya yi mana bayani abubuwa biyu ne suka ɗau ɗaya suka bar ɗaya kullum suna magana cewa idan za su yi maganar laifi sai su ce ana magana shugabanni akan mimbari ana nasiha ga shugabanni akan mimbari su kuma a gefe guda kullum su kuma suna magana da ɓatanci ba ma nasiha ba ɓatanci ga malamai akan mimbari wanda da Allah ya ce ya na amanu a Allah wa a ar-rasul wa ulil amri minkum malamai suka ce ulil amr su ne malamai da shugabanni bal shekul islam ibn taymiya yana cewa malamai ne ma gaba da shugabanni saboda shugabanni suna bin malamai ne da haka ulul amri din ma ajin farko su ne malamai to Allah ya ce ai da'a ga Allah ai da'a ga manzon Allah a duk kuma shugabanni sai ka zo ka ce to yanzu ko da kuke nasiha ga shugabanni a cikin jama'a da kan mimbari kun sabawa manhajin magabata da haka kun zama yan bid'a kun zama sururiyun kun zama ikhwaniyun to kai kuma da kai ma ka zo kana yin raddi ga wasu ulul amri din akan minbari kai kuma me ka zama tunda su ma ulul amri ne da dukkan malaman tafsiri sun ce malamai suna cikin ulul amri to da haka in kana so ka ɗauka gaba ɗaya shine abin da mala abubakar ya gaya mana idan wani siba da kake ganin in an yi mutum ya tabbata da ita ya zama ba kawari siba kwaya ɗaya wanda ba lalle ya zama ya sifaci da ita da gangan ba ba lalle ya sifaci da ita dan ya yadda da ita ba ba lalle kaza in kana ganin wannan ya sa ya zama khawarij ya zama mustadi to kai ma a gefe guda za a jiwo maka da irin wannan kai ma ka sibata da ba kaza ka zama khawarij ka zama wannan kuma kamar yadda ya gaya mana sukan malami da batanci ga malami a cikin al'umma ce malam wane jahili ne malam wane dan tasha ne malam wane bai iya kaza malam wane kaza ya fi muni akan sukan shugabanni ma ana sukan su akan mimbarin musamman yanzu irin wannan shugabanci da muke gani na demokaratiya yau zai zama wannan shekara hudu in ya wuce shi kenan gobe wani ne zai zo shi ma in shekarun shi ya wuce ji wanne zai zo amma malamai ba haka ba ne. malamai wani wata kujera ce da Allah ne ya ba su ita ya ɗora su a kanta. kuma ba ta da wani iyaka a ce ga wani malami ya ce zuwa hudu biyar shi kenan an gama da shi an daina amfani da shi an wuce to sai ka zo kai ka mai da waɗannan su ne kullum abin da yake sokewa amma kana kare wanda zai shekara hudu biyar wanda shi kansa wanda yake karewa ma shi a tsarin shi ma dole sai da hamayya dole sai da samun yan adawa shine abin zai tafi daidai kila yau kana sukan wancan saboda yana sukan jam'iyyar gwamna sai gwamnan kuma ya labo sai da jam'iyyar wannan din sai da wannan da gwamnan kuma su koma su kan wancan kaga da abin sai zai rikice maka rasa wanne za ka yi da haka komai a ɗora shi akan abin da yake na daidai sai a samu mafita ubangiji Allah ya dace da mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa